One day we wish BOA Hausa should invite us to come to Washington, D.C. to participate in their anniversary and possibly to visit White House if there is a possibility. mu ma muryar Amurka ta gayyace mu lokacin wasu taruka mu shiga Washington har ma mu ziyarci fadar White House. In ji kakakin kungiyar mabuta kafafen labaru a ganawa da masu sauraron muryar Amurka da shugaban rediyon Amanda Bennett a Abuja. You forgot number six. Number six. To become president of the United States. <laughs> thank you, thank you, thank you. ga shugabar kungiyar hana kan garewar yara Halima Baba Ahmad da ta buƙaci muryar Amurka ta bullo da shirin bunƙasa ilimin mata zalla yar siyasa Zainab Bununu tana cikin masu sauraron. Idan aka ce an ware wani sana'a wanda mata ba za su yi shi ba, mun cutuwa ne a gare mu mata. ga ra'ayoyi ko bayanan wasu daga masu sauraron. Sunana Hassan Abdullahi muna roƙon alfarma ga wannan gidan rediyo a kai muryar mu ta shiga ciki ƙungiyoyin mu muna so a ce sun shiga cikin duniya. Sunana Adamu Ibrahim Yanya. Gwaran kai da alhamdulillah wallahi I very happy. Na ji daɗin wannan abin da ya faru yau kuma muna fata Allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan. Sunana Anas Sani Kafinta daga daidai Abuja. Kullum sai mun saurari BOA don haka mun ji daɗi sosai da wannan zuwan nata. Allah mai da ita gida lafiya. Sunana Sambo Jibril Sambo Jada. Wannan kuwa shi yake nuna cewa lallai kullum akwai damkon zumunci tsakanin Najeriya da Amerika. na Ya'u Yakubu Yobe. Kamar yadda ta iyo tattakin nan muka zayyano mata jaddawalin kokenmu to da fatan za ta amsa su kuma za su samu karbuwa musamman kan kiran da muka yi mata wasu daga cikin 'yan kungiyar nan wannan gida ta dauki ɗawainiyar zuwan su Amerika su je su gane wa idan su yadda ake aiwatar da ayyuka a cikin wannan gida. suna na Aminu Mai Alayyahu daga kasuwar Maraba. Mun zo wurin wannan tarban wannan babban bakuwa da ta zo Ubangiji Allah mai da ita gida lafiya. In dai wa Abubakar daga Masaka. su Sudu Radio VOA Hausa. Ina ma mutanen VOA Hausa barka. sunana buhari yunusa kumre shugaban riko na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da cigaban kasa wannan gidan rediyo ya yi kokari wurin ganin cewa an samu wa'yansu bayanai wa'yanda suka karfafa gwiwa irin na yadda wa'yansu jami'an sojoji ba a biyan haƙƙinsu din nan kaga wannan gidan rediyo ya yi fira da su ya gaya wa duniya wannan ya taimaka sosai Amanda Bennett wacce ta nuna farin ciki ga ziyarar da ya ba wa samun mutum miliyan 20 da ke sauraron sashen Hausa kadai tun farko ta ziyarci gidan talabijin na NTA don karfafa dangantaka. Da taimakon muryar Amurka in ji babban daraktan NTA Yakubu Muhammad za a iya yaki da kalubalen labarun karya. Ko cikin daji ka tafi zaka samu Fulani suna kiwo, zaka samu manoma suna noman su amma da rediyon su ba tashan da suke ji fiye da can West of America. Gabanin barin ta Najeriya, Bennett ta gana da kamfanin Pinnacle da hukumar kula da rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta bawa aikin sanya gidajen talabijin kan kurtun na'urar zamani. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.